لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna ashirin da ɗaya ga watan tara wata mai albarka watan Ramadan, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda ya zo sha uku ga watan goma dubu biyu da shida. Muna cikin suratul hajji wata ita ce Sura ta ashirin da biyu, za mu tashi aya ta talatin da takwas. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu labarin abin da wato ya faru ko zike faruwa a aikin haji na wato muminai da suke so su tsayar da addinin Allah da kuma mushrikan lokacin waɗanda suke so su hana muminai shiga cikin wannan ɗaki. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana yana ba mu labari kuma yana alkawari. Wato wannan labari ne da kuma alkawari da kuma bushara, lokaci guda abu uku Allah ta'ala yake muminai, ya musu alkawari, ya musu bushara kuma ya ba su labari. Ya ce, Inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala wato bayan ya sa inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'ili yansabul isma wa yarfa'ul kabra dan ya nuna ƙarfin maganar sai kuma ya fito da sunansa karara bai ce innahu ba sai ce inna allaha don fito da sunan Allah din zai sa muminai kwaɗayi su san Allah yana tare da su sai ce inna allaha tabbas Allah lalle dahir yudafi'u Allah ta'ala yana kare muminai yana musu kariya yana tunkuɗe musu sharri dukkan sharri da nau'ukansa kashe-kashensa asharrul mahab da kuma asharrul khas da asharrul mutlaq wato sharri mutlaq dukkan sharri gabaki ɗaya don malamai suka ce sharri iri biyu ne akwai tsantsan sharri akwai sharri mafi yawa tsantsan sharri da sharri mafi yawa shari'a tana yaƙi da waɗannan guda biyun tana kau da tsantsan sharri da kuma sharri mafi yawa to Allah ta'ala yana tunkuɗe muminai sharrin masharranta da sharrin shaiɗanu da sharrin wasuwasun zuciya da ma sharrin kanka min shururi anfusina to Allah ta'ala yudafi'u kamar wato kokawa ake Allah ta'ala ya zo tarewa muminai da aka kashi ala sigatin mufa'ala dafa'a yudafi'u mudafa'atan wa difa'an difa wato ƙarfi na soja ko ƙarfi na hali Allah ta'ala ya ce to shine a matsayin mai karewa muminai fada shine mai tunkuɗe musu sharrin masharranta shi yake ɗunkuɗe musu wato hasada masu hasada da ƙetar masu ƙeta da muguntan masu mugunta da kutungwila da zagon ƙasa da ake ƙullawa musulunci da musulmi Allah ya ce inna Allah yudafi'u yudafi'u din shine khabaru inna Allah ta'ala yana tunkuɗewa anil lazina amanu gabarin waɗanda suka yi imani yana tunkuɗe musu dukkan sharri dukkan bala'i dukkan musifa dukkan wanda ya fi ƙarfinsu sai Allah ya taimaka musu a kansa wannan shine wato ainihin gwargwadon imaninka kuma gwargwadon yadda Allah zai taimaka maka gwargwadon karancin imaninka kuma gwargwadon yadda taimakon Allah zai zo maka kaɗan in ka fi kowa kusanci da Allah sai taimakon da Allah zai ma yayyawa in kai nisa da Allah sai taimakon da Allah zai ma gwargwadon nisanka da kusancin ka da takaitawarka da kuma ƙarawarka to Allah ta'ala yana tunkuɗe wa masu imani kenan in muna neman taimakon Allah sai mu yi me sai mu imani don bai ce ba dukkan musulmi Allah yake karewa ba sai ce yana karewa masu imani da haka gwargwadon imaninka gwargwadon irin kariyar da Allah zai ma to imanin nan mun yi bayani cewa malamai sun yi ta'arifin su a harshen larabci da cewa yana nufin al'ikiraru iqraru wat a tsabar harshen larabci yana nufin al-iqrar wa wato ka yadda da abu ka gasgata shi duk abin da ka yadda da shi kuma ka gasgata shi to ana cewa ka yi imani da shi a tafsirin malamai kuma sun ce al-itirafu al wal itirafu al-mustalzimu lil qabuli lil akhbar wa tasdiq lil ahkam dukkan wata yarda da aminta da kudiri wanda zai sa ka ka yadda da labaran da Allah ya bayar cewa gaskiya ne ka yadda cewa dukkan hukuncin da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar adalci ne dukkan labarin da Allah ya bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ka yadda wannan labarin gaskiya ne to wannan shine ta'arifin imani a fassarar malamai suka ce kuma lil imani khamsu nunat yana da nuni guda biyar qaulun bil lisan amalun bil arkan واعتقاد في الجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان imani abinda ka faɗa da bakinka na abinda Allah iya yarda da shi yake so abinda ka kudire a zuciyarka wanda Allah iya yarda da shi yake so abinda ka aikata da gabanka wanda Allah iya yarda da shi yake so a aikata sannan imani yana ƙaruwa in ana ƙara aiki mai kyau yana raguwa kuma in ana biyayya ga shaidan Daka imani yana karuwa kenan yana raguwa yazidu bi ziyadatil a'mali saliha wa yanqusu bi naqsiha to wannan shine to masu imanin nan wanda suke imani yana da rassa guda shida yana da reshe saba'in da bakwai shine tambayar da mala'ika jibrilu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene imani yace an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi a wata ruwaya hulwihi wa murrihi mana ka imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da ainihin ranar lahira da ƙaddara da manzanninsa khairihi wa sharrihi wato su ainihin ƙaddara sai ka imani da ɓangarorinta guda biyu wacce ta ma daɗi da wacce ba taimaka ainihin wato daɗi ba duk sai ka yarda daga Allah ne subhanahu wata'ala sannan yana da rassa saba'in da bakwai kamar yadda ya zo a hadisin bukhari al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza an tariq wal haya'u shu'batun min al imani yace kunya ma wani reshe ne na imani ka zama kana jin kunyar Allah kana jin kunyar al'umma kada ka aikata wani abin da ainihin zai zama taɓargaza ne ko saɓan Allah ne ko abin da bai kamata ba wannan kunya takan jawa mutum birki a cikin wannan alhaya'u min imani kunya tana daga cikin imani to wannan imam ibnu hibbana da imam albaihaqi sun yi littafi akan shu'abul iman wato sun yi bayanin wannan rassan guda saba'in da bakwai ayyuka da maganganu waɗanda ake jin suna shiga cikin imani yin su ƙarin imani ne rashin yin su tawaye imani ne kama hadisin da yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ma'ana ɗayan ku imanin sa babu ko bai cika ba la yu'minu ahadukum babu imanin kwata-kwata ko babu cikakken imani in ka ce ba imani kwata-kwata kenan yanzu samun masu imani ‘yan kaɗan ne domin kafin ka samu wanda yake soma kansa irin ko yake sowa ɗan uwansa daidai da abin da yake so wa kansa na alheri za ka sha wahala wani ba ba ma ya so maka alherin ba ya ma bakka ka zauna lafiya a gurinsa shi musiba ne yana hassada yana keta yana mugunta yana nufin wani da sharri to wanda yake nufin ka da sharri ina ma fatan alheri yake salamatu sadar ma babu zuciyarsa ta kubuta ta yi tsarki ta yi lafiya baya nufin kowa da shari'a gagara wanda da wannan sahabbai suka fita ka matakin farko na samun aljanna wani sahabi ana cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku saurara dan aljanna zai shigo yanzu sai aka ga wani sahabi da takalminsa a makale ya zo ya sallama ya ajiye takalman ya salla raka'a biyu sai kowa tsira masa ido ga wani ya samu satifiket ɗin aljannatin yana duniya gobe ma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ku saurara yanzu dan aljanna zai shigo masallacin nan an ɗauka wani ne daban sai ga wannan mutumin na jiya ne ya dawo ya zo ya salla raka biyu kowa zira masa ido jibi ma yace ku saurara za ku ga ɗan aljanna ya shigo sai gashi ya dawo to wani sahabi yace to sai na bi mutumin nan na ga me yake ya samu aljanna in dai sallar farilla ce ai tare muke jihadi tare muke zuwa azumi tare muke zakka tare muke hajji tare muke karatu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama duk mu dalibai ne a jami'ar manzon Allah to ya aka ya samu aljanna ni ina zaune ya bi shi gida ya dan tantambaye shi ya gano dai ba wata ibada yake da ya fi tasa yawa ba abin da yake yi abu ɗaya ne tak bai taɓa kwana yana jin haushin wani musulmi ba yace tun da Allah ya halicce ni ban taɓa kwana ina jin haushin wani musulmi ba yace in zan fita da safe sai in ce ya Allah duk wanda na ya buge ni kafin ya buge ni ko ya cuce ni kafin ya cuce ni din na yafe masa da za ku haɗu da shi a kasuwa ka ɗan ture shi ka ce bawan Allah ya haƙuri yace ce tun a gida tun kafin na fito na yafe ma ma'ana baya so ya kwana a zuciyarsa akwai jin haushin wani an ce ya taba cewa shi wannan mutumin yace ya Allah duk mutumin da ya taba cutata ko ya taba bige ni ko ya taba zalunta ta Allah na yafe masa kakka kama shi da wannan abu ranar alkiyama zaka iya faɗa haka <laughs> to kun ga wannan shine matakin farko da ake kiransa salamatu sadari ma'ana kirjinka ya zamo fes ya zamo tas ya zamo fes babu wani kal babu wato kazanta ba datti yayi fari kal fari tas fari fat babu sharri a cikinsa to da wannan ake samun matakin farko na soyayya na yan uwantaka har ka zo ka fifita ɗan uwanka a kanka wanda shine kurewa imani to shine Allah ta'ala ya ce to Allah yana wato kare waɗanda suka yi imani yana wato musu kariya ga barin abokan gaba ga dukkan sharri inna allaha haƙiƙa kuma Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu baya son kulla khawwanin dukkan mai yawan ha'inci Allah baya son mai ha'inci ha'inci a cikin harkar ilimi ko a cikin harkar gwamnati ko a cikin harkar kuɗi ko a wajen iyalanka ko a wajen matarka ko ‘ya'yanka menene kishiyan ha'inci amana rikon amana kenan ‘ya'yanmu amana ne matanmu amana ne iliminmu amana ne shugabanci amana ne zamantakewa ma tsakaninka da al'umma amana ne amana ne ga malami ya faɗi gaskiya amana ne ga shugaba tsaye da adalci amana ne ga mai kuɗi ya nemi kuɗin ta hanyar da ta dace ya kashe su ta hanyar da ya dace amana ne ga mai gida ya kula da iyalansa matansa ya ba su ci ya ba su sha ya musu tufafi ya ɗauki nauyin rayuwarsu amana ne ga 'ya'yansa ya koya musu addini ya sa su a makaranta su ilimi ya musu kyakkyawan tarbiyya dukkanmu amana ne tsakaninmu da juna shi yasa amana ta yi karanci a cikin al'umma an shiga bala'i hatta addinin gaba ɗaya Allah ya ce amana na baku da haka shi yasa an kana wa'azi ba sani ba sabo in bulala kanka ta kama shauɗawa kanka malamai suka yi abin da ba daidai ba sai ka ce to yau fa ta kan malamai za a bi haka ce to ai ni malam ne taka kanka ka wuce ba aya ba ce. kowa za a zo kan tasa wata ayan da an zo sai kaga ta shugabanni ce sai mu tsala shugabanni bulala tasu ce ya za a yi wata bulala ta masu kuɗi ce sai a tsala masu kuɗi wata bulala ta malamai ce an zo sai a tsula malamai su ma ce to kuma malamai da kuke mutane wa'azi kun fa taka doka Allah yau kuma aya ta kanku za ta bi wata ran kuma ta bi ta kan talaka a ce to talaka yau kuma da ku ake ayan nan ku za ta taka to haka ake fassara qur'ani duk wanda ya bi ta kansa ka bi ta kansa ka wuce kai ma an kayi qur'ani yace baka daidai ba faɗa ka ce ni ma ban daidai ba in ji qur'ani shine amanar domin ka zo inda ba ka yi daidai kai kace bari na boye anan to ka ci amanar ayar ranar alkiyama sai Allah ya kama ka ka tsage gaskiya ka ji tsoron kowa to haka haka harkan manzanni take yasa ko kowane annabi in yazo sai wa kansa shaida da amana Allah ce kazzabat qaumu nuhin almursalin mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun aminun yace ni manzo ne amintacce ne bana ha'inci ina riƙon amana kazzabat samudun almursalin mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintacce kadzabat adun almursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintacce kadzabat qaumu lutun qaumu lutin almursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ala tattaqun inni lakum rasulun amin mata'in samma amin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amintacce ne ni a sama amintacce ne ni a ƙasa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayya hamilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya ce na bijirar da amana ga sama da ƙasa da duwatsu sai suka ki ɗauka sai ɗan adam ya ɗauka kenan mun ɗau amana duk ɗan adam akwai amana a wuyansa to wannan amana Allah ya ce inna Allah amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku duk amanar da aka ɗora muku kuma yadda ita ga waɗanda suka ba ku wannan amana hatta mutum ya zo ya nemi shawara ka to amana ne wajibi ka kakkai masa mugunta kakkai maketa kakka zira shi ka bashi shi shawara ka ce ai nan ya zo ya nemi shawara na zira shi ya faɗa kai mugunta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mustasharu mu'taman duk wanda ya nemi shawara ka to ya amince maka wajibi ka bashi kyakkyawar shawarar da koda kai ne a cikin wannan yanayin irin shawarar da zaka yanke wa kanka kenan ko fiye da haka to kun gani yace ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa kunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani ka ku ha'inci Allah ka ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ci amanar kuma amanonin da Allah ya danka muku saboda haka Allah la baya son maha'inci mai yin ha'inci a cikin harkokin addini ko a harkokin mulki ko a harkokin rayuwa ko a harkar ilimi ko a harkar iyali ko a harkar zamantakewa kowa in dai ya zama mai ha'inci to Allah baya son sa shi yasa ce khawwan ala sigatil mubalaga fa'al mai yawan ha'inci ma'ana koda kadan yake ba a san sa kafur mai yawan aikata kafirci fa'ul mubalaga kenan wanda kafircin sa ya kai matuka to sai Allah ta'ala ya ce uzina lil ladzina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu cewa an zalunce su duk waɗanda aka fara yaƙarsa ai an zalunce shi to Allah ya yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu cewa lalle an cuce su don haka an musu izini su yi me su kare kansu fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku wato ainihin shishigi ya muku ta'addanci Allah ya ce ku rama gwargwadon yadda ya muku Waje wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha mummuna to sakamakonta mummuna irinta fa in wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in za ku yi uquba ku yi uquba daidai yadda aka yi muku to Allah ya ce wa inna Allah haƙiƙa su da aka zalunta din nan aka fara yaƙinsu su aka fidda su daga gidajensu aka kore su daga ƙasarsu ta makka sahabbai kenan da ayan ta fara sauka a kansu wa inna allaha ala nasrihim laqadir haƙiƙa allah wata ala lallai mai iko ne a bisa taimakonsu. duk waɗanda aka zalunta dama hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta ba ta da tsari tsakaninta da Allah a wata wani hadisin ma sahihi yace ana daukan addu'a wanda aka zalunta akan girgije ana yawo da ita har zuwa ga Allah yana cewa la ansurannaka walau ba'da hinin sai na taimake ka ka kwantar da hankalinka da bayan lokaci ne yanzu mutanen Palestine waɗanda Amurka da Isra'ila a Amurka da Ingila suka ɗauke ma suka ɗaure ma Isra'ila gindi bayan ƙare yakin duniya na biyu wanda aka fara shi alif da ɗari tara da talatin da tara aka ƙare shi alif da ɗari tara da arba'in da biyar shekara shida kenan ana yaƙin duniya na biyu wanda rahoto ya baya cewa aƙalla an kashe mutane sama da miliyan ashirin da biyar sama da miliyan uku sun ji rauni kusan miliyan ɗaya da rabi sun ɓata ƙarshen yakin abin da ya jawo ƙarshensa harin ta'addanci da Amurka ta kai birnin Hogashima da Nagasaki a cikin ƙasar Japan wanda suka kashe ɗan adam sama da miliyan ɗaya a rana guda. Wannan shi yasa dole wato ƙasar Japan ta yi siranda wanda shi ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. To daga nan Ingila ta ɗaura gindi aka kafa Isra'ila ita da Amurka kuma su ne ƙasashe na farko a duniya da ta fara yadda da Isra'ila a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta Amurka ce. haka wani marubuci ɗan ƙasa Amurka wanda ake kiransa Michael Moore ya rubuta littafi Stupid White Men farin mutum sakarai ne shine stupid ko wani iri kenan to a cikin littafinsa ɗan jarida ne babba mazaunin Amurka ya ce abin da ya sa Amurka take ɗaura gindi ake ta'addanci da ita da Isra'ila saboda su ma tarihin ƙasashen guda biyu duk an kafa su ne da ta'addanci tarihin Amurka can shekara ɗaruruwa da suka wuce ya nuna ƙasar Amurka asali ta Indian daji ce. Wanda za ka ga ko a cikin shirin fim da suke na Cowboys faɗansu da Indian daji, za ka ga yadda Cowboys suke kashe wato Indian daji. suka zo suka kwace ƙasa asalin turawa ne na haɗaka na ƙasashe daban-daban daga Australia daga Denmark daga Portugal daga ina su suka haɗu suka kafa Amurka kenan ƙasa ce da aka kwace ta da ƙarfin tsiya aka kafa wasu mutane a cikinta don haka don sun je wata ƙasa sun kashe wani ba abin mamaki ba ne haka nan jami'an eh, James Hawking Hawking ta ƙasar Amurka shekaran jiya yau kwana eh, uku ko huɗu sun fitar da rahoto cewa mutanen Iraki an kashe dubu ɗari shida da hamsin da biyar su da suka tashi sai da suka bi gida gida gida suna kirga adadin mutanen da aka kashe tun daga ranar ishirin ga watan maris 2003 ranar aka fara kai hari birnin bagadaza daga ranar zuwa yau shekara uku da yan kai sun gano an kashe mutum dubu ɗari shida da hamsin da biyar kuma suka ce wannan adadin shine 2.5 bisa ɗari na adadin mutanen iraki gaba ɗaya wato an kashe 2.5 na adadin mutanen iraki sai bush ya ce bai da wannan rahoton ba shi abin da ya kashe dubu talatin kai sai ka ce kajin babansa wai shi dubu talatin ya kashe su kuma red cross suka ce gawa dubu hamsin suka ɗauka da haka wancan rahoton na waccan jami'ar ya fi kowanne ƙarfi domin su gida gida suka bi suna da shaida kowanne gida sai sun shiga mai gidan mutum nawa ka kashe ma wani ya ce saurani ni kaɗai a gidan ga ƴaƴana ga kannaina ga mata na ga sa'annina waɗanda aka kashe da haka dukkan su ga baki ɗaya wato ainihin an kashe su wani garin aje su faɗi adadin mutanen da aka kashe kun ji adadin mutanen da aka kashe a tsawon shekara uku kawai to ko dubu talatin ɗin da bush ya itirafi ce je kashe dubu talatin mutanen wata ƙasa to kuma ga abin da ke faruwa a iraki a afghan a palestine kusan shekara nawa yau shekara kusan sittin tun daga alif da da tara arba'in. ko da yake an sanar da ƙasa ne alif da ita da arba'in da takwas aka sanar da kafuwar ƙasar Isra'ila zuwa yau dubu biyu da shida shekara nawa kenan kusan shekara hamsin da kusan takwas hamsin da hudu da kafa Isra'ila kullum ta Allah sai an kashe musulmi ga Afghanistan kullum ta duniya tun daga alif da ɗari tara da saba'in da tara da rasha ta mamaye kasar akai shekara goma ana yaƙi zuwa alif da ɗari tara da tamanin da tara aka yakin basasa na shekara shida daga alif da ɗari tara da tamanin da tara zuwa alif da ɗari zuwa alif da ɗari tara da casa'in da biyar a nan taliban suka kafa gwamnati su ma suka shekara shida zuwa shekara dubu biyu da ɗaya amurka ta zo ta rushe su tun yau ana ta kashe mutane a afghanistan ba tsayawa wannan shine ƙasashe na uku wanda aka zalunta ga cecenia tun alif da ɗari tun rushe katangar berlin yau shekara nawa alif da ɗari tara casa'in da ɗaya aka rushe katangar bali tsakanin jamus ta yamma da jamus ta ta gabas ko daga shi wanda shine ka karshen rushewar mulkin gurguzu a duniya to tun daga wannan rana da amurka ta bayar da annizamul alami aljadid wato new world order tun daga wannan rana ake kashe mutane a ceceniya ita ce ƙasa ta hudu ta musulmi a duniya tun alif da ɗari tara da saba'in tara aka ziga jan garang ɗan kudancin Sudan ake ta wuta a Sudan rahoton da aka bayan na ƙarshe mutum miliyan ɗaya da rabi suka rasu ƙasa ce ta musulmi ta biyar ga Somaliya tun da almahakimul islamiyya bayan an yi yunwa an yi fatara an yi kashe mutane an yi komai a ƙarshe aka zo aka ce a koma musulunci da jin za a koma musulunci Amurka yanzu ta haɗa su faɗa da Ethiopia ta ce ƙasa ta shida ga Jamo da Kishmir ƙasa ta bakwai wanda ita ce ake ta fafatawa ake zubar da wuta lokaci mai tsawo ga Lubnan kwanan nan aka ɗaure wa Isra'ila gindi ta kwana talatin da hudu tana ragargaza ƙasa sai da ta kai duk wani abu abin da ake kira albuna ta hatiya wato duk wani ginshikin tattalin arziki sai da Isra'ila ta rushe shi a kwana talatin da hudu da majalisar ɗinkin duniya ta ba ta dama wai ta shiga ta kashe 'yan Hezbollah. Ƙasashen nan takwas duk da muka faɗa na musulmi ne zalunta sa ake yi kuma sannan in sun kai hari sun dau fansa a yada a duniya cewa su ne yan ta'adda mu kenan jinin mahalan ne dukiyar mahalan ne gidajen mahalan ne matan mahalan ne ƴaƴan mahalan ne masallatanmu duk a rushe halan ne amma an kai wa Amurka hari sai mutane su dinga rubutu ana yaƙi da ta'addanci kuma musulmi ake dangana ta'addanci duk ba ga abin da aka yi mana kasashe takwas din nan ba ta yawa yanzu nan muna magana ba mamaki ana zubar da jinin wasu musulmi a wani bangaren na duniya amma da an kai wa Amurka hari ko an kai wa Ingila sai mutane su fito su cewa wa an yi ta'addanci yake mu ba mu da baki a duniya ba mu da kafafen watsa labarai duk abin nan da bushe wa yake to je Iraq ya kashe dubu talatin ko kaza ka yanka dubu talatin ya kamata a tambaye ka wa zai ci balle jami'a ce ta Amurka da kanta ta zo ta bincike gida gida gida gida suka ba da project dalibai cewa su bubbi gida gida gari gari su ji suka fitar da report a duk a mafi ingancin rahoto suka ce dubu ɗari shida da hamsin da biyar Bush ya kashe a Iraki daga fara yaki wanda shine 2.5 na adadin mutanen ƙasar bisa ɗari wa inna Allah ala nasrihim laqadir hakika Allah ta'ala mai iko ne a bisa taimakon su tunda an zalunce su allazina ukhriju min diyarihim Allah ya ce waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajen su bi gairi haƙƙin ba dan komai ba ba su ci ba ba su sha ba har kasashen su aka bi su wai kawai laifin da aka ce Iraki ta yi wai za ta tanadi makamin nukiliya yanzu ga Koriya yau kwana nawa da gwada makaminta in Amurka ta isa ta taba ta mana Koriya ta arewa sun gwada makamansu masu nukiliya kuma Japan ta ce za ta sa musu takunkumi suka ce duk ƙasar da ta sa musu takunkumi sai sun rama kuma duk wacce ta kawo musu hari sai sun rama amma yau shekara nawa ana maganan Iran da Siriya ana sa su a cikin bakin littafi ana so a kai musu hari mu ne musulmi ba a so mu mallaka a taba Koriya mana Fidel Castro shi yafi kowa dadewa yana shugabanci a duniya so nawa suna rigima da Amurka shikenan musulmi dai shine kawai abin kyama a duniya abin ki shi ake taiwa sharri shi ake bata wa suna mai tsatsauran ra'ayi mai mummunan ra'ayi dan ra'ayin rikau dan terrorist dan kaza haba ji tsoron Allah mana illa an yaqulu rabbuna Allah Allah ce face dan sun ce rabbuna Allahu Allah ta'ala shine mahaliccin mu shi kadai ba za mu bauta wa kowa sai shi ba shi kenan fa laifin Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd in banda Allah ta'ala yana tunkuɗa shashin mutane shashin su da shashi ma'ana Allah yana kawo wasu su tura wasu ya kawo wasu su tura wasu la huddi sawami'u Allah ya ce duk wani gurin bauta abinda ake kira sawame shine inda ake bauta na wato ainihin Yahudawa inda suke bauta to da sai an rushe duk wani gurin bauta na Yahudawa wa bi'un da duk wani gurin bauta na Nasara wa salawatun da duk wani gurin bauta na yahudu wa masajidu da ko masallatai inda musulmi suke bauta yuzkaru fiha wanda ake ambatan ismullahi sunan Allah kasiran da yawa wato masallaci nan ne inda ake ambatan sunan Allah da yawa to imamu tabari bayan an yi maganganu akan wato tafsirin wannan aya cewa to ina ruwanmu dan an rushe biya'un eh, da sawame da biya'un da salawat ba masallaci ya fi damun ba ya ce to ai addini in an kafa musulunci to shi yana kula da addini kuma yana kare ma wasu addininsu wato musulunci baya zalunci ya hana zalunci ba zai ce ka fito daga addinin ka dole ka dawo cikinsa ba in kana so ka dawo ba ka so kai zaman ka la ikraha fi din ba a zuwa a kama mutum a ce shiga addini da karfi in ya gamsu ya shiga bai gamsu bai je wanda ya gamsu da shi ya baje hujjarsa ka baje hujjarka in ya gamsu ya taho in ka gamsu ka fita ko ba haka bane idkhal da ikhraj la kamar yadda babu babu babu tilas cikin shigo da mutum addini da ko bai kamata a masa tilas ya fita ba to mu yanzu bu mu wasu tilas su shigo ba amma mu ana so a mana tilas sai mun fita in wannan ba adalci a duniya tunda bu mu maka dole ka zama musulmi ba ya za ka yi mana mu dole sai mun zama kafirai kan ta bayyana rushdu min al-gay Allah ya ce ah, shari'a ta bayyana daga zalunci mai san shari'a ga ta a fili sai zo ya dauka yayi to Allah ya ce ban da yana shine Imam Tabari ya ce wa aula hadhihi al fi zalika bisawabi ba ka maganganu mai ake nufi da biya'un sai ya ce mafi kaulin da ya furin jaye ba tare da bata lokaci ba kaulin man qala ma'ana zalika la huddimat sawami'ur ruhban wa biya'un nasara wa salawatul yahud wa hiya kana'isuhum wa masajidul muslimina allati huzkaru fi hasmullahi kathiran li'anna haza huwa al-musta'malu al maarufu min fi kalamil arab ibnu ya ce wannan shine kauli daidai wa qala ba'd al-ulama'i hadha taraqqin min al-aqall ila al-akthar ila an yantahi ila masajidi wa huwa aktharu ubadan wa hiya ubadan wa aktharu ummaran wa hum zawul qasad as-sahih ko kuma malam ainihin wato ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ake kiransa malam zajjaj ce laula dafa ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat fi mani Musa Alkana'is. da an rushe kana'is a lokacin annabi Musa wa fi zamanin Isa as-sawami wal bi'u wa fi zamanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallama al-masajid ma'ana banda Allah ta'ala yana tunkuɗa wasu da wasu wasu a musu juyin mulki wasu a kada su da ƙuri'a wasu su mutu wasu su kaza Allah ce da ba dan canje canjen da ake samu ba da wata daula ta fi kowace ƙarfi yanzu babu ita ko ba haka ba da ba Italy ake fada ba Italy ta zo ta faɗi da ba Ingila ake fada ba Ingila ta zo ta faɗi da ba Jamus ce ta taso ba a yakin duniya na ɗaya da na biyu ta zo ta faɗi Rasha ta taso 1917 aka yi juyin juya hali na gurguzu wanda kuma an, an fara yakin duniya na ɗaya alif da ɗari tara da sha hudu aka ƙare alif da ɗari tara da sha takwas a tsakanin wannan aka yi juyin juya hali na rasha gwamnatin ta shekara saba'in har suka samu ilimin da suka iya hawa suka je kan wata a ƙarshe da suka ce ba Allah a 1989 Allah ya rusa gwamnatin sai da ta kai dankali da rogo ana safararsa da ƙasashen afirka ana kaiwa rasha sai ga mutum yana bin layin burodi sai ya aba shi da yana bin layi yana so ya ci burodi bai samu ba Allah ya jefa musu talauci ya wargaza su yanzu a ce ce ta rage amurka amurka ta rage yanzu akwai wani baturan amurka da wani littafi wanda aka fassara shi da larabci mai suna nihayatut tarikh yana cewa ƙarshen duniya a ciki ya bayani cewa babu tsarin da ya fi dacewa da duniya irin tsarin amurka in kuwa akwai wata barazana da amurka take fuskanta a duniya abu biyu ne eh, cana da musulunci ita su suka rage China ta yi ƙarfi yanzu tattalin arzikinta ya taso tana so ta kamo Amurka. Don har masu analysis suna cewa nan da shekara ta dubu biyu da ashirin China za ta fi kowa kuɗi a duniya. Saboda an fara gajiya da Amurka baƙin jininta ya yi yawa. Saboda ta shiga faɗa da addini. Shi kuma addini ba ka faɗa da shi ka zauna lafiya. Ka bar mutane da addinin su da suka yi imani da shi in baka yadda ba su je su yi abin su. To ne Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa da ba dan Allah yana tura wasu da wasu ba to da barnar da za a yi a duniyan nan duk wani gurin bauta ma sai an rushe shi ba iya na musulmi ba wala yansuranna Allahu man yansuruhu wato ainihin Allah ta'ala lalle yana taimakon wanda suka taimake shi in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum inna Allaha haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala laqawiyyun mai tsananin karfi ne azizun mabuwayi ne ba wanda ya fi karfin Allah ba kuma wanda ya buwayi Allah dan haka Allah ta'ala in ya tashi kama wanda ya zalunci to baya masa kamu karami allazina in makkannahum su waɗanda Allah yake taimako din nan ga sufofin su su ne waɗanda in makkannahum Allah ya ce idan muka ba su nasara akan makiyansu muka tabbatar musu da ƙasa muka tabbatar musu da mulki abinda suke fara yi aqamus salata sai su tsayar da sallah su tsaye da ita a kan lokacinta su kuma ainihin tsayar da hukuncinta su gina masallatai su gyara addini a samu zaman lafiya a ita sallah wa atawu zakata kuma su bayar da zakka su su ba da nasu kuma su karɓi na waɗanda suka cancanta su ba waɗanda suka cancanta wanda in an ce sallah tsantsan haƙƙin Allah kenan in an ce zakka kuma haƙƙin talakawa kenan wa amaru bil ma'arufi kuma su yi umarni da kyakkyawan aiki wanda ya fara da tauhidi ya cike da dukkan abin da hankali da shari'a suka yadda da kyawunsa inna allaha laqawiyyun wani hau anil munkari kuma suka yi hani ga barin aikata munkari shine duk abin da ya wa shari'a ya sabawa hankali ya saba al'ada mai kyau walillahi aqibatul umur wato ainihin ƙarshen al'amura na Allah ne shi kadai kuma ya faɗi waɗanda za su samu ƙarshe mai kyau wal aqibatu lil muttaqina da haka umarni da kyakkyawa da hani da mummuna aiki ne na manzanni da waɗanda suka biyo bayan su shi yasa Allah ta'ala ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah muminai maza da mata shashin su masoya shashi ne suna umarni da kika suna hani da mumuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna bin Allah suna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su Allah zai wa rahama munafikai fa yace wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun su ko munafikai shashin daga shashi suke suna umarni da mummunan abu suna hani da kyakkyawa suna danke hannayensu ba sa ciyar da al'ummar musulmi suna da dukiya sun manta Allah sun watsi da Allah Allah ya watsi da su annisiyan bi ma'anar i'rad wa ba ma'anar zuhul wal gafla ba sun watsi da Allah Allah ya watsi da su sun watsi da addinin Allah Allah ya watsi da su sannan yace wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun Allah ce lalle wata al'umma ta kasance a cikin ku suna umarni da alheri suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna waɗannan su za su rabauta sanai ce kanan nasu kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafi alherin al'umma da aka fidda ku don amfanin mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna sannan kuna yin imani da Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wa kowa nauyi yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam fa bi lisanihi fa in lam fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman wanda yaga ana aikata munkari ya tabbatar munkari ne shar'an ya san shi a shari'a ba wai ka ɗauka munkari amma ba munkari ba ne ana gane munkari ne da shari'a ana gane ma'aruf ne da shari'a to duk wanda ya tabbata abin nan a shari'a munkari ne to ya kau da shi da hannu in zai iya in ba zai iya ba ya kau da shi da baki ta hanyar wa'azi a bari in ba zai iya ba ya ki abin a zuciyarsa wannan shi ya fi raunin imani yace ma min nabiyin ba asahullahu fi ummatin qabli illa kana da min ummatihi riyuna wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardali tsarin imani haka yake umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yana daga cikin imani ta Allah ba mu ikon tsayawa akan wannan na'am wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qawmun nuhin wa wa samud wa qawmu ibrahim wa lut وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله سبحانه وتعالى yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwantar masa da hankali yana bashi haƙuri sau goma sha tara Allah yana bashi hakuri a cikin alkur'ani wasbir li hukumi rabbika wasbir alama ya ƙulun ya haƙuri a bisa abin da suke faɗa wali rabbika fasbir yana ta bashi haƙuri ga sunan baiwa ta alƙur'ani wasbir wa ma sabaruka illa billah yana ta gaya masa ya haƙuri ya haƙuri saboda aikin wa'azi aiki ne mai wahala in ka bi ta kan wani sai ce kaji kuma malam da ni yake a ah, to ai qur'ani ce shi ma malam din wata rana jin da shi ake to ya za a yi sai a fasa wa'azi yawa duk wanda ya ji an faɗa abin da yake ba daidai ba to kawai yake aka yi munasaba amma ba shi ake nufi ba so ake ya gyara shi yasa qur'ani baya kama suna sai ya tafada ka kayi kaza wani ma yana tahowa sai ya ji kamar da shi ake a ah, kamar malam ya ganni jiya ba ganin ka aka yi ba aya ce <laughs> to Allah ta dan an ce idan musiba ta same ka kaji ta samu wani to sai taka tai sauki a gani wata mawaƙiya tana cewa laula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi dan uwanta ne ya rasu tace in banda naga mutane yan uwansu suna rasuwa su ma suna kuka da na kashe kaina amma da musiba an ta same ka kaji ta samu wani to sai ka dan ji sauki sauki amma aka ce duk garin nan kai kaɗai ne mai irin wannan musibar ka daga kai ba mai irin ta sai ka ji damuwar ta fi yawa amma an ka ji wani ma irin wannan ya same shi wani ma irin wani ya same sai ka ji ashe ashe ba kai kadai bane to shine Allah ta'ala yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ƙaryata da ake masa yace wa in yukazzibuka idan sun ƙaryata ka faqad kazzabat qablahum qaum nuhin mutanen annabi nuhu ma sun karyata manzanni annabin su ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma a ƙarshe wanda suka yi imani da shi malamai suka ce adadin su duka bai wuce tamanin ba amma amana ma'ahu illa qalil a duk shekara dubun nan manzo Allah ya ce ranar alkiyama wani annabi zai zo shi kadai ma wa adun haka adawa sun karyata manzan da aka aika musu wa samudu samudawa ma sun karyata wannan sun karyata annabi hudu wannan sun karyata annabi salih wa qawmu ibrahima haka mutanen annabi ibrahima su ma sun karyata annabi ibrahim suka ci gaba da kafircin su wa qawmu lutin haka mutanen annabi lutu wanda mace take neman mace namiji yake neman namiji ake neman dabba ake aikata fasadi iri iri wanda aka halakar da alƙarya gaba daya su ma sun karyata manzon nasu wa ashabu madiyan haka mutanen madiyan su ma sun karyata annabi shaibu wa kudiba Musa Allah ya ce an ma ƙaryata annabi Musa Fir'auna da yazo aka yi ma wa'azi ya ƙi yarda fa amlaitu kafirina Allah ce sai na ɗan yi jinkiri ga kafirai na ɗan musu talala thumma akhastuhum sannan na dirfafe su na danke su fa kullan akhazna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqana wa ma kana Allah liyazlimahum Allah ce fa kaifa kana nakir yaya wato kari na yake gare su ma'ana in na danki mutum yaya kamu na yake inni ankartu alaihim ablagal inkar na'am فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله سبحانه وتعالى فكأي من قرية da yawa ko da yawa alƙarya a halakanaha Allah ya ce muka ragargaza ta muka halakar da ita wa hiya zalimatun alhalin tana mai zalunta kanta da kafircewa Allah da kangarewa manzanni da cutar bayin Allah fahiya khawiyatun ala urushaha Allah ya ce tana nan a kife akan makyangamarta an tumbuke tushen asasin kasar an burkice su sama ta koma kasa kasa ta koma sama ra'asan ala aqibin upside down ko wa bi irin mu'attalatin Allah ce ga kuma rijiya a bar wofintar da ita an daina ɗiban ruwa a cikin ta saboda masu rijiyar su ina suke sun mutu wa kasrin mashid Allah ce ga kuma ainihin katanga ko gini mashidun wanda aka kyautata ginin sa aka karfafa shi da bulo masu rarake yanzu ka ba hanyar taboka zaka ga garin mutanen can samuda za ga abin mamaki yadda suke rarake dutse su yi cokali da dutse su kwanan su duk duwatsu ne shi sa Allah ya ce irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fi yana kwakwala su haye gida ya turmi ya tabarya ya cokali ya ludayi duk da karfe duk da dutse din je za a nuna ma kayan tarihin su kaga a ah, lalle an yi dan adam wato Allah ya murkushe mutane da yawa to duk sun wuce Allah ya ce afalam yasiru fil ard shin ba za su tafiya a ban kasa bane su yi hanyar sham ko hanyar yaman fil ard a ban kasa fatakuna lahum qulubun wato zuciya ta kasance a gare su ya luna biha wacce suke hankalta da ita su hankalta mana ai an ba mutum hankali ne dan ya hankalta dan ya yi izina dan ya ɗauki darasi aw azanun ko kuma kunnuwa ta kasance a gare su yasma'una biha wanda suke jin nassosi da ita Allah ce fa innaha la ta'mal absar yace ita wannan kissa ba ta makantar da idanuwa walakin ta'mal qulub sai dai zuciya ita ce take makancewa Allah ta fi sudur wacce take cikin zuciya wacce take cikin kirji wato Allah ta fi sudur taukidi ne na alqulub din hada ma an san qulub a cikin kirji take ko to yace Allah ta fi sudur sai dai a ta'amal qulubu zukatu ne suke makancewa suwaye waye zukatun allati fi sudur wacce take cikin kirji wato taukidi akai zuciya dama a cikin kirji take to aka ce zuciyarsu ce ta makance da haka malamai suka ce makanta iri biyu ce akwai a'amal basar wal basira akwai wanda zuciyarsa makauniya idan sa makaho aka ce to dama kowa sai ya tsinci kansa a kaso hudu akwai makahon zuci makahon ido zuciyarsa makauniya idan sa makaho ya zama a'amal basar wal basira akwai kuma mai makauniyar zuciya mai buɗaɗɗen ido akwai kuma mai buɗaɗɗiyar zuciya mai gani mai makahon ido wannan ai larura ce dan mutum bai gani ba cikin bai ma akwai makafi wannan ba komai bane in Allah ya cire maka ido kai hakuri zai musanya maka da aljanna kamar yadda yazo a hadisi to akwai kuma mai ganin zuciya mai ganin ido ko zuciyarka tana gani idon ka yana gani ka yana gani zuciyarka tana karba kaga idan zuciyarka ba makauniya bace wani kuma idan ya makance zuciyar ta makance man kana fi hazi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama ma'ana wanda zuciyarsa ta makance a duniya a lahira ma makaho zai tashi albasar wal basira to shine Allah ta'ala ya ce na'am wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب suna gaggauto maka ko suna neman gaggauto da azaba daga gurinka ma'ana suna cewa kai mana azaba ko ka saukan mana da bala'i ko ka kira Allah ya kawo abin da zai yi an ki ai addinin kai abin da za ka yi suna gaya wa annabawa haka cewa to ka ce za mu mutu ko ka ce za mu yi talauci to ba mu yi talaucin ba ba mu mutun ba addu'ar da kai bata kama ba sai me <laughs> Allah ya ce wala yasabanna allazina kafaru annama annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma Allah ya ce kada kafirai su dauka kyale sun da nayi suna tsiya kamar sun fi karfi na ne Allah ce ta lala musu ranar da na danke su za su ji ba daɗi to suna neman ka gaggauto musu da azaba to ka ga walan yukhlifa Allah wa'adahu haƙiƙa tabbas lalle dahir Allah ba zai saba sa ba shi sa aka kawo lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin يخلف فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب الفتى الظاهرة على آخره معنى الله ووسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وعده مفعول به وهو مضاف هاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر الله بايا سابع الكورنسا وإن يوما عند ربك kuma ka gaya musu lalle akwai wata rana a wajen Allah ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne mimma ta'uduna daga abin da kuke kirgawa Allah yana da wata rana wato ainihin aka auna ta da kwanakin duniya ita kaɗai daidai da shekara dubun duniya ne to wanda yake da wannan ranar a ce ya gaggawa ko kai sauri shi komai yana da tsari ku jira ranar kama ku zai zo ai Allah ce wa ka'ayyin min qaryatin da yawa alqarya amlaitu laha ita ma na jinkirta mata ne mata talala ne mata shigo shigo ba zurfi wa hiya zalimatun alhalin tana azzalima mai cutar kanta ga barin watsi da addinin Allah da aikata shirka da saba manzanni da cutar bayan Allah thumma akhastuha kun ga al'atfu bi summa litarahi wat tartib daga baya sai na danke su wa ilayya masiru Allah ya ce makoma duka ta kowa da kowa da mai bin da mai saban da wanda ya cuta da wanda aka cuta da wanda iya da bai yadda ba duka makoma tana guri na. in an zo kuma za a yi hukunci na ƙarshe نعم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى قل كفتا يا أيها الناس ya ku mutane duka na da da na yanzu da masu zuwa da manya da yara da tsofaffi da musulmi da waɗanda ba musulmi ba da baƙaƙe da farare da mawadata da marasa wadata da masu mulki da waɗanda ake mulka duk ku saurara ku ji abin da Allah yake cewa inna ma ana lakum nazirin mubin ni kadai gare ku mai gargadi ne kuma gargaɗinsa a fili ni annabi gargaɗi kawai ke mutane in ka bi ka tsira in ka saba ai wuta da kai shi yasa aka amfani da inna ma adatu hasrin wa qasr kadai gare ku ni mai gargaɗi ne kuma mai bayyana gargadin fallazina amanu to ga sakamakon gargadin nan da rashin karɓa. yace zina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah a matsayin abun bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a matsayin manzo na Allah da zai nuna mutane bauta Allah suka yi imani da musulunci a matsayin hanyar rayuwa wa amilus salihati suka ɗora aiki na kwarai wato abu uku shine arziki a addini al ilmun nafi'u wal imanu sadiqu wal amalu salihu mutum Allah ya bashi imani na gaskiya ya bashi ilimi mai amfani ya kuma sa shi aiki na kwarai to ya gama cin rabo lahum magfiratun waɗanda suka yi wannan to suna da gafara wa rizqun kuma suna da arziki wani irin arziki karim suna da arziki mai karamci suna da karimin arziki wato arziki aka ce karimi ne wato wanda ba talauci bayansa har abada shine aljanna wallazina sa'au fi ayatina Allah ta'ala ce amma waɗanda suka yi gaggawa ko suka yi aiki cikin rushe ayoyina ai amilu fi ibtaliha al shar'iyya ko al kauniya. suka yi ilhadi cikin al kauniya kauniyya ko suka ilhadi a cikin al-ayatu shar'iyya wannan mukhalafatuha suka saba mata wa takdhibuha suka karyata ta wa taharifuha suka birkita ta al shar'iyya kenan al'ayatul kauniya suka dangana ta ga wani Allah suka ce wani Allah ya samar da ita ko suka ce wani Allah ya taimaka wa Allah ya samar da ita ko suka ce wani Allah ya tarayya da Allah wajen samar da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu wannan shine ilhadi a cikin al'ayatul kauniya duk mutumin da ya kudire akwai wanda ya halitta ba Allah ba ko ya kudire cewa wani ya taimaka wa Allah ya halitta ko ya kudire cewa wani ya tarayya da Allah suka yi halitta su biyu to wannan yayi ilhadi fil ayatul kauniyya mutumin da kuma ayatul shar'iyya wanda Allah ya saukar daga sama a matsayin abisu ayi a bari ilhadi a cikin su ƙaryata su ko saba musu ko birkita su ayi musu fassara ba daidai ba yadda za ta dace da son zuciyar mai yin fassara din to Allah ya ce waɗanda suka yi wannan fi ayatina cin ayoyinmu mu'ajizina ai zannina annahum yu'jizunana suna zaton cewa su masu tsere masu tsere mana ne li'annahum zannu annahum la yub'athuna wa annahu la jannata wala nara malace domin sun ƙudire cewa wai ba za a tashi ba shi yasa aka ce mu'ajizina ko kuma aka ce mu'ajizina ai mu'anidina masu ainihin wato tsaurin kai waɗanda suke halin kasancewa su masu tsaurin kai ko mu'ajjizina a wata ƙira'an masu gajiyar da musulmi su hana su su ba addini suna sare musu gwiwa suna kokarin karya musu tattalin arziki da suke cewa la tunfiqu alaman inda rasulillahi hatta yanfadu ku ciyar da waɗanda suke tare da annabi har sai sun watse a karya musu tattalin arziki to masu wannan aqida ina makomarsu take Allah ya ce ulaika masu irin wannan masu fada da addinin Allah masu takura bayan Allah masu saba manzanni ulaika ashabul jahim waɗannan su za su shiga jahimu Yaya jahimu take su za su shiga jahimu Allah ya ce fa amma man ɗaga wanda ya dagawa wa athara alhayata duniya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya ma'awa. wannan makomarsa jahimu to Allah ya tsare mu daga shiga wutar jahimu Allah ya sa mu aljanna Allah ya yafe mana kusakuran mu abinda muka faɗa na daidai ayoyin da muka karanta Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana nan za mu tsaya sai mu tashi aya ta 52 email da shi malam saboda za su rinka hudewa suna neman fatawoyi to dangane da haka muke bukatar duk wanda yake da wannan za su dinga aika da ya zai bude email ɗinka su samu kwamiti domin abin da su insha Allah email ai ba wani baya bude email din wani website ne wannan bamu gama design din sa ba amma email akwai daurawa80 at hotmail.com daurawa80 at hotmail.com duk wani sakon ka aika ta nan kai ma ka faɗi naka za a yi maka za a mayar maka da amsa insha Allah daurawa amma duk da abin nan karamin baki za a sa small letter daurawa 8 at hotmail.com wata yar uwa ta aiko da naira ɗari biyu a yi mata addu'a Allah ya albarkace ta sa'annan akwai wanda subhanahu wa ta'ala wa barakatuh malam mai wannan tambaya ya ce ni na azumi sai karamin ƙwaro wuce mun wuya ta baki na yi na yi na yi kakinsa na kasa kuma ina jin sa a wuyana sai na tare yawo na haji na matsayin azumi <laughs> to malamai sun ce duk abin da ya shige mutum baki ba tare da izininsa ko yardarsa ko amintarsa kamar kwaro din ka bude za ka yi dariya sai wani katon sauro ko katon kuda ya wuce ka hada shi da miyau ka kora shi ciki to wannan babu komai azumin ka bai karye ba shine kaulin da malamai suka domin abin ya faru ne kaharan ba kai shi amdan bane ba kuma nisyanan bane kaharan ne mutum da ya fi ka kuma la yukallifu nafsan illa wus'aha musamman ma da kace kai kokarin fiddo shi waje ko dan kazanta ma ai kai kokarin fiddo shi amma tunda ya wuce shikenan ba komai malam wannan tambaya suna cewa don Allah malam ka warware mana wannan matsala wani azumi ne za a rama wa mamaci azumin da ya jinya a ciki ko bai samu lafiya ba har ya rasu ko kuma azumin da bayanta ya samu lafiya amma bai samu iko rama ba daga baya wani jinyan ya rasu to wannan an samu sabani tsakanin Imam Ahmad da sauran malamai dangane ga azumin da ya kamata a biya wa mai azumi shi imamu ahmad bin hanbal yana ga azumin bakance ne ko na alwashi ko mutum ya ce Allah ya hore min kuɗi ko ya bani lafiya ko ya sa matata ta haihu lafiya ko kaza ko na ci jarabawa ko ɗana ya haye zan yi wato azumi adadi kaza to wannan azumin shine idan mutum ya mutu bai yi ba shine malamai suka ce za a rama masa amma mutumin da jinya ta sa ya sauke azumi tun da dama Allah ya umarci mai jinya ya sauke azumi saboda larura ya sauke ko bai samu lafiyar da zai ba har ya rasu to wannan ai ba sakaci yayi ba mutuwa ce ta zo ta same shi don haka malamai suka ce wannan azumin ba za a rama mamaci shi ba domin bai yi sakaci a cikinsa ba wannan shine kuma kaulin da ya fi jaye wanda malamai bayan sun yi bayani dogo suka rinjaye da wannan a cikin tafai na dama masu dama na hadisi tambaya yana cewa su ne ɗan ta amma ba ta da mahaifi da mahaifiya to sai su yan wanta maza da mata kuma ana jin ta azu ya za su rama mata amsa iri ɗaya ne ai in dai ba na bakance ba ne ba za su rama mata ba sai in na bakance ne a in za a rama na bakancan ai rabawa ake yi kowa sai faɗin ma mutum ɗaya ce ni na ɗauke muku zan yi masa duka talatin ɗin ko duka ashirin ɗin ko duka goma ko duka biyar ɗin shikenan ko kuma a raba wani ya ce zai biyu wani ya ce zai uku amma an su talatin ne ko su ashirin da tara ne kowa sai ce zai yi ɗaya gobe shi kenan an an biya bashi malami wannan tambaya yana cewa da Allah malam kawar mana wannan matsala mun ji wasu suna cewa ba a yin sallar nafila cikin jam'i kuma suna cewa sallar tahajjud ma bai inganta a yi ta cikin jam'i ba wannan na ga karancin karatu ne shi kuma dama abin da ke ja mutum ya kauce wa gaskiya akwai ƙillatu ilimin da ƙillatu fahimin da su qasdin ɗayan hudu ke sa mutum ya kauce wa gaskiya na ɗaya ƙarancin ilimi na biyu karancin fahimta na uku mummunan manufa in dai baka da ɗaya daga cikin ukun nan to insha Allah zaka gane wannan matsala ce ai ta karatu doguwa duk an cika tafai da ita mutum ya zo ya faɗi ma wannan ai shi ya san ma ba masu karatu zai gaya ba ko masu bincike ba kuma dama laraba san ce ta kallamta urab sai kayi magana za mu gane ilimin ka kaɗan ne ko mai yawa ne ku kaga wanda yace ba babu jam'in ma fula kusa kwata ma shi ina jima bai ma taɓa buɗe bulugul maram ba bai taɓa buɗe riyadu salihin ba bai taɓa buɗe bukhari ba bai taɓa ganin Musulun ba bai taɓa jin sunan eh, umdatul ahkam ba wato shi ba abin da ya shina a duniya ina jin hatta altafan fiqh ma bai taɓa gani ba ina jin ko sabon musulunta ne <laughs> to in ba haka ba ai ƙara ka ce da wasu suna yin jam'i wasu ba sai amma ko mutum yana gani ma a Saudiya ai duk jahilai ne duk duniyan nan da ake bi sama da mutum miliyan biyu suna bin bayan su dais ana sallah duk jahilai ne kai kai karatu akalla dai kaga hujjar jahili ke ne ce ana yi ko ba haka ba to yanzu akalla ka kaddara duk duniyan nan jahilai ne dai kaɗai ka gano ilimi kaga akwai kuskure a cikin wannan so da haka kawai a wannan gaskiya ba ma wata amsa za a ba mutum doguwa ba domin walaysa yasihhu fil azhani shay'un idza hataja naharu ila dalili malamai suka ce ba abin da zai kara inganci a zuciyar mutane in rana ta fito kace kuma wai me hujja ka rana ta fito <laughs> ka to shine kawai wannan za a ce ya koma makaranta domin abin da ya faɗa babu shi a malikiya babu shi a tafsiri in malikiya yake babu a malikiya domin cikin askari da ƙawa'idi da ashmawi dukkan tafan da suka yi magana akan sallah musamman risala da askari da muktasar sun yi magana akan jam'in sallah na tahajjudi da asham da tarawihi da qiyamul Laili. duk sun yi magana in hadisi yake karanta littafan hadisi sun faɗa in ma in malikiya yake malikiya ta ce ayi shafi'iya ta ce ambai bai hanbaliya ta ce ayi hanafiya ta ce ayi zahiriya ta ce ayi kaga ba ragowar mazhaba idan kuma wani abu yake daban wani addini ne sabo wanda aka yi ma rajista kwanan nan Allah sai addu'o'i amma kafin nan akwai wani dan uwa da yace da Allah malam a tuna da malam Ibrahim Alkadi malamin mun ya rasu ba rai da wata

an samu karuwa ɗazun nan wani bawan Allah ya zo ya musulunta haka mune masa murna batun ta Ibrahim Alkadi ai ba batun ma a tuna da shi ne ai wannan kullun ana masa addu'a bawan Allah Allah ya masa rahama ya ji kansa ai ya fi karfin a tuna wa wani ma game da masa addu'a musan kullum muna jin sa a zuciyarmu kuma muna masa addu'a sannan batun wancan mutum da aka ce ya ai ba bataye ba wannan ina jin gudun ku yake yi wataƙila kun cuce shi ko kun bata masa rai tunda kuna jin sa a waya kuma ya ƙi faɗi inda yake kaga kenan yana nan kuma baya son ya dawo ne so da in yi waya ku shi hakuri ku ce da Allah wani abu kuka yi masa ya dawo an yafe masa shine kawai zai sa ya dawo amma shi zai dawo wataƙila ko na ba ƙasa ko da yayi ko da aka yi masa akwai masu neman addu'a game da aure da ilimi da aiki da haihuwa Sa'ad jarabawa da admission to kowa Allah biya mu bukatarsa ta alheri cikin bukatun da aka faɗa akwai masu neman addu'a Allah shirya da ƴaƴansu Allah shirya da su akwai marasa lafiya wata tana yoyon fitsari wani yana ciwon suga wani larurar faduwa tsawon lokaci to Allah iya wa kowa bala'in da ke damunsa akwai masu ciki suna son a roƙa musu Allah ya sa su sauke lafiya Allah ya sa ku sauka lafiya Allah ya ba ku ƴaƴa masu albarka akwai masu neman buɗe akan karatun su Allah ba su ilimi mai amfani akwai masu neman addu'a ga iyayensu Allah ya musu albarka akwai waɗanda ƴan uwansu suka bata Allah ya dawo da su Allah ya sa a gansu Allah ya bayyana su da sauran bukatu na alheri duka kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk